قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم منزon Allah ya ce na ya san abin da kuke ɓoyewa a tsakaninku na zance domin ya san duk zancen da wani zai yi a samai da ƙasai kuma shi mai jin zancen bayansa ne mai cikakken sanin ayyukansa ne kuma da sannu zai yi musu sakaya a kansu